Assalamu alaikum wa rahmatullah. ‘Yan uwa masu bibiyan barkanmu da sake saduwa a cikin wannan sabon bidiyon namu da fatan muna cikin koshin lafiya. So insha Allahu a cikin wannan bidiyon ma shi ma na kawo muku wani triangular arbitrage wanda shi ma na yi testing ɗinsa na ga za a samu profit kamar wanda muka kawo a baya. so mutane da yawa sun ce suna buƙatar irin wannan arbitrage din shi yasa na ke kawo muku shi sakamakon da abin da kuke bukata insha Allahu rabi zan yi kokari na rika yi muku bidiyo a kai domin a amfana baki daya so ba tare da bata lokaci ba idan wannan shine farkon shigowa ka wannan youtube channel la mai albarka muna ka dan Allah ka danna mana alamar subscribing sannan sai ka taba alamar ƙararrawa ta yadda idan muka saki sabon bidiyon mu za su rika isowa gare ka sannan kuma muna aje link na group namu na telegram wanda nan ma muna saka update namu so za ka iya yin joinin a ciki domin kai ma ka kasance idan har mun saki update za ka ganin sa koda a ce youtube ba su yi maka notification ba so don haka sai ku biyo mu cikin wannan bidiyon domin ganin abin da ya kunsa insha Allah. kamar yadda na faɗa muku insha Allahu rabbi cikin wannan bidiyon zan nuna muku yadda ake arbitrage a cikin Binance wanda yana da profit sosai so abu na farko kamar yadda nake faɗa muku shine idan mutum zai irin wannan arbitrage din ya kasance yana da USDT mai yawa at least a ce guda 200 so shine mutum zai fi samun profit a kansa kuma sannan zai fi samu da yawa so don haka idan mutum yana da hali zai sa USDT da yawa domin ya dinga yi ya dinga yi har ya sami profit at least da a ce daga ɗari biyun kamar da na faɗa muku zuwa sama so wannan shine mutum zai samu tunda bai da wani risk sosai tunda a cikin exchange ne ake abin kuma sannan coins ba zai baka faduwa a nan take ba so babu wata matsala wannan arbitrage din bai da wani risk a ciki so kai tsaye ba tare da bata lokaci ba idan kun shigo so za ku zo ku shiga wajen market ga ta nan wajen market bayan mun shiga so za mu zo misacin na wannan coin din xlm so bayan mun yi sacin shi kai tsaye za mu zo mu saye shi slash usdt za ku ga yana da fayoyi da yawa gashi nan slm slash usdt slash busd slash euro gashi nan dai za ku gani so yanzu abu na farko shine za mu fara yi da za mu fara sayan shi da usdt tunda dai abin da aka ce triangular so shine kamar cycle guda uku kenan so iya guda uku so yanzu kai tsaye za mu zo mu shiga buy bayan mun shiga bayi kamar yadda na faɗa muku nan wajajen ku rika barinsa ku a market so sakamakon ni ban da usdt ne shi yasa nake barinsa a limit saboda yanayin lissafin za ku ga ya fi fita yadda za ku fahimta sosai so yanzu ni zan bar shi a limit ko kuma idan kuka zo za ku bar shi a market kamar yadda kuke gani so ni yanzu dole sai dai na bar shi a limit ta yadda za ku ga abin sosai to yanzu misali na zo na yi fikin na price na sela a nan gashi nan ina taba shi wajen rate so a daidai nan zan zo na sa misali 200 USDT kenan so zai baka adadin wannan coin din gashi nan zai ba mu adadin wannan coin din na XLM so yanzu gashi nan kamar yadda kuke gani zan yi kwafi so bayan na yi kwafi sai na sake dawa wajen market bayan na dawo wajen market zan sake nemo wannan xlm din so yanzu bara na gwada shi da btc ko kuma e bara na fara gwada shi da btc idan bai bamu abin da muke so ba za mu gwada shi da bnb yanzu bara mu fara yi da btc wanda muna kuma fatan ya bamu profit insha Allah so yanzu kamar yadda kuke gani nan ma idan kuka zo za ku mai da shi a market ni zan bar shi a limit so zan zo na taba limit sannan sai na zo na yi pasting na wannan slm din wajen amount so gashi nan so abinda nan ya bamu gashi nan ya bamu 0.00